daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanne. za ku iya kuma sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da Baba Yakubu Makeri yau Litinin Hudu ga watan Fabrairun shekara 2019 muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. mu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato goma na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya. to kasashen birtaniya da spain da faransa da sweden da denmark a yau litinin sun bayyana amincewa su ga shugaban 'yan adawar venezuela a matsayin shugaban kasa mai riko wakilan kungiyar taliban za su gana da babban madugun 'yan adawar afghanistan a birnin moscow a wata tattaunawar zaman lafiya kana kungiyar al-shabab mai zafin kishin islama wato ta dauki alhakin kai wasu hare-hare guda biyu a somalia a yau litinin kanun labaran duniya kenan kuka saurara. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa an gudanar da tarukan zaman lafiya kan sha'anin tsaro a ƙasar Nijar. aika-aika da muka shaida a ƙasashe wannan ya tada mu hankali. Za ku kuma ji cewa hukumar nan da ke kula da 'yan sanda a Najeriya ta nemi gwamnati ta baiwa 'yan sanda kulawa domin a yi zaɓe cikin lumana. a ƙasar da kake da mutum miliyan 180 ba ka da 'yan sanda guda 400 to ya za su yi kuma 'yan sandan ma da suke nan ya kamata a ce training din da ake basu ya fi haka sannan kuma a jamhuriyar Nijar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da agajin gaggawa ta sanar cewa jama'ar Nijar na buƙatar tallafin gaggawa a bana sannan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta imel amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba baya kuma makili Kasashen Birtaniya da Spain da Faransa da Sweden da kuma Denmark a yau litinin sun bayyana amincewarsu ga shugaban 'yan adawan Venezuela a matsayin shugaban kasa mai liko. Kasashen na Turai sun suna bukatar Venezuela ta gudanar da wani sabon zaben shugaban kasa nan ba daɗewa ba domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da matsalolin kayan taimako. sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya dora a shafinsa na twitter cewa nicolas maduro bai bayyana sakamakon zaben shugaban kasa tsakanin kwanaki takwas da doka ta gindaya ba ya ce don haka birtaniya da kawayenta na turai sun amince da juan guaido a matsayin shugaban kasa bisa tsarin doka har kafin a gudanar da zaben gaskiya ya ce yana fatar wannan matakin zai kai ga kawo ƙarshen buƙatar kayan taimakon firaministan spain ya faɗa a yau litinin a birnin madrid cewa suna aiki ne domin maido da cikakken tsarin demokuraɗiyya a venezuela a wani jawabi ta talabijin na harshen spanish a jiya lahadi maduro ya ce ba za su amince da wa'adi da wani zai ginda musu ba ya ce tamkarni ne nake baiwa tarayyar turai kwanaki bakwai su amince da kafa kasar catalonia in ba haka ba zan dau mataki ya ce ba a siyasar kasa da kasa wato bisa sharaɗi da wani ya gindaya wakilan kungiyar taliban za su gana da babban madugun 'yan adawan afghanistan a birnin moscow a wata tattaunawar zaman lafiya ta kwanaki biyu wanda zai fara a gobe talata amma jami'an kabul ba za su halarci taron ba wannan matsala da ta kici ta cinyewa a fadar masu suka tana tabbatar da rarraban kawunar da ake fama da ita a siyasar afghanistan kuma hakan zai kara raunana gwamnatin shugaba ashraf ghani ta national unity wannan gadawar ta bangarori da afghanistan suke yi wanda ake cewa zai kawo zaman lafiya da za a gudanar a rasha tana zuwa ne wuni guda bayan da amurka ta ce ana samun gagarumar nasara a tattaunawarta da kungiyar taliban ko da yake a wannan tattaunawar ma babu gwamnatin afghanistan a ciki taliban wato ta ki yin wata tattaunawa da gwamnatin shugaba gani wacce take mata lakabi da 'yar amshin shatan amurka Kungiyar Alshabab mai zafin kishin addinin Islama ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare guda biyu a Somalia a yau Litinin. Kungiyar 'yan ta'addan ta ce wani ɗan bindigan kungiyar ne ya harbe wani manija wata tashar jirgin ruwa mallakar ƙasar Dubai a yankin Portland na Somalia mai kusancin gashin kansa da wasu mutane uku da kuma aka jikata sanadiyan wannan harin da aka kai wani jami'in tsaro a yankin muhammad dahir ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa wani ɗan bindiga ya harbe paul anthony farmosa har lahira shine manajan wani aikin gine-gine da kamfanin dp world ke yi a tashar jirgin ruwan aka kashe shi kuma nan take jami'an tsaro suka harbe dan bindigan da ya kai harin hallahira mai magana da yawun ayyukan rundunar al-shabab abdulaziz abu musab ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai na reuters cewa su ne suka kai wannan harin ya kuma ce sun gargaɗi manajan amma sai ya yi watsi da su musab ya kara da cewa ba bisa ka'ida ba paul ya shigo baliya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ta ce ta taimaka wurin koran wani ayarin motoci 40 da suke kokarin shiga arewacin chadi daga ƙasar libya ministan tsaron faransa ya faɗa a yau litinin ya ce faransa ta yi amfani da jiragen yaƙi na mirage 2000 ta kaddamar da farmaki a kan ayirin motocin 'yan bindigar ajiyar lahadi farmakin da sojojin suka kai martani ne ga bukatar hukumomin chadi domin taimakawa wurin daƙile ayyukan 'yan ta'addan da kuma korarsu daga yankin sai dai nan da nan babu wani bayani akan ɗaukar alhakin kai wannan harin daga libya daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa a nan amurka da ake kira new england patriots ta yi galaba a kan abokiyar karawanta ta los angeles ram da ci goma sha uku da uku a babban gasar kwallon kafa ta kasar da ake kira super bowl a turanci a jiya lahadi a birnin atlanta lamarin da ya kai ga wato kungiyar daukar kambin hukumar kwallon kafa ta amurka sau uku a cikin shekaru biyar ga kaftin petron tom brady ya ce wannan nasara ita ce ta shida a wannan wasan super bowl abinda ya kara masa nasarori shahararren dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ya ce yana yi wa wato ya ce yana yi wa yayi ritaya a wannan wasa ya bayan ya samu ko kuma ya yi wasa na cikin tara a gasar wasannin hukumar kwallon kafa wato kwallo ta amurka kenan kuma ya faɗa cewa jim kaɗan ba yadda za a yi sai ya yi kokari ya tabbatar da garin cewa kofin da suka dauka a cikin wannan lokaci tasiri labaran duniya kenan daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Nijar an gudanar da tarukan gangami akan sha'anin tsaro da ministan cikin gida na Nijar Bazum Muhammad ya jagoranta a cikin gundumar birnin Kwani da suka danganci tsaro. Bayan an ga waɗansu mutane suna yawo a kan iyakar Nijar da Najeriya da ake zaton 'yan ta'addan ƙasar Mali ne. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. Ministan ƙasa mai kula da tsaro da ƙananan hukumomi da al'adu da addinai cewa da bazu Muhammad ya jagoranci tarukan gangami a garuruwan Alela Bazaga Tsarnawa da birnin Kwanni bayan da waɗansu mutane da ake zaton 'yan ta'adda ne daga ƙasar Mali suka bayyana a gundumar birnin Kwanni tare da haifar da fargaba wa zukatan al'ummar wannan yankin. Lalle yau da makonni mun lura da cewa a wannan yankin nan na tsakaninmu da najeriya musamman wajen yayya da wajen mun tseka mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba suke yunkuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe wannan ya tada mu hankali shi ko mai martaba sarkin birnin kwanni godiya ya yi game da kokarin da hukumomin kasar ke yi domin baiwa mutanen wannan gundumar kariya ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin mu da birnin mu saboda akwai 'yan ta'adda akwai ɓarai 'yan hushi da makami akwai ɓarai na sata motoci akwai ɓarai na gidaje abu kashi-kashi mun san ana kokari dama akwai faturi na komin-komin akwai faturi na departement shekarun jiya nan ba a daɗe ba kun ƙaro muna polis saba'in daga maraɗi su zo su kama muna aikin nan mun gode taron gangamin birnin kwanni ya wakana ne tare da halartar gwamnan jihar tawa da magatakardansa da magashin nan gari na gundumar birnin kwanni da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da ke wakiltar birnin kwanni da al'umma mai tarin yawa Ministan ya ba da sanarwar girka barikin 'yan sanda a iyakar Nijar da Najeriya ta birnin Kwanni tare da ƙara yawan 'yan sanda da ke aiki a garin birnin Kwanni yanzu haka. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama a gai da haruna mamman bako to idan muka leƙa najeriya kuma a jihar kaduna hukumar da ke kula da harkokin 'yan sanda ta nemi gwamnati da ta nemi da ta bai wa 'yan sanda kulawa domin samar da tsaro a ƙasar isa lawal ikara yana ɗauke da cikakken bayani ganin yadda tsaro ke tsami a wasu sassan Najeriya ya sa hukumar nan ta kula da harkokin 'yan sanda a Najeriya. Ta ce idan ana son magance matsalar tsaro a cikin gida to akwai buƙatar gwamnati ta baiwa 'yan sanda kulawa fiye da sojoji. Kwamishiniya a hukumar ta kula da 'yan sanda a Najeriya Hajiya Naja'at Muhammad ce ta nuna wannan bukata. a lokacin wani taron masu ruwa da tsaki a kan tsaro a jihar Kaduna. Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda na fi bugar 'yan sanda. Amma yanzu da na shigo cikin kwamishan, na ga halin da suke ciki. A ƙasar da kake da mutum miliyan ɗari 180 ba ka da 'yan sanda guda 400. To ya za su yi? Kuma 'yan sandan ma da suke nan in ka duba irin training ɗin da suke ya kamata a ce training ɗin da ake ba su ya fi haka. Ya kamata kuma gwamnatin tarayya ta fi inganta polis fiye da soja. dan ba aikin soja bane tsaron cikin gida shi sa har yanzu suka kasa yin abin da za su yi da boko haram aikin yan sanda ne dan yan sanda suna da kuma fuskoki iri-iri akwai na fararen kaya akwai kuma waɗanda suke cikin uniform to idan ba ka kyautata musu ba idan ba ka karfafa su ba idan ba ka karo yawan su ba kamar yadda yanzu shugaban kasa ya mana alkawarin zai yi cewar duk shekara a ɗauki mutum dubu talatin to amma ita kuma gwamnati da kanta dole ta ɗauki kuɗi kuɗin da take bata kan sojoji ta zuba shi akan 'yan sanda. sai dai kuma su ma jami'an 'yan sandan ba su tsira ba domin hajiya naja'at muhammad ta ce dole ne ta yi musu gargaɗi. ina so in jawo hankalin polis da kada su yadda kada su yadda a ce su ne suke kare 'yan daba waɗanda suke halaka al'umma saboda idan ma babu mutanen to menene amfanin shugabancin menene amfanin mulki dama mulki ana neman sa ne don a kyautata wa jama'a to idan masu mulki ba su kyautata wa jama'a ba kuma aka yi amfani da masu kare jama'a aka dinka kassara jama'a to mu ba za mu yadda ba Allah ba zai bari ba kuma za a kashe mana ƙasa. Malam Abdulrahman Ahmad shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna kuma yana wurin wannan taro. We are going to give a level playing ground for each and every political party, for each and every candidate ya ce za mu baiwa dukkanin jam'iyyu da 'yan takara damar gudanar da harkokinsu su kuma masu zaɓe za mu ba su kariya don kaɗa ƙuri'ar su ba tare da tsangwama ba. To ko me ra'ayin wasu daga cikin mahalarta wannan taro musamman dai game da zaben shekarar da muka shigo? rabaran joseph hayab na cikin waɗanda suka yi jawabin jawo hankali goye bayan wani ya zage polis ko ya ci mutuncin polis a kauyensu ko a angonsu ba a mutunta su a karfafa a yi aiki tare da su amma in polis ya wuce gona da iri a angonku to ka gaya mana mu akwai inda za mu yi karen shi sai mu gan ko za a doke mataki ko kuma ba za a doke mataki wannan ne za mu sani abubuwan da mun ji a nan gaskiya ne ko yaudara ne yanzu at least muna da kwanaki kaɗan kamun zabe za mu yi amfani da sakon da mun ji a nan wayar da kan al'umma mu gaya musu ga abin da hukumar yan sanda sun ci. ce mu yi mu kuma yi tare domin a gama zaben nan lafiya zargin da wasu 'yan ƙasa ke yi wa jami'an 'yan sanda na shiga siyasa dumu-dumu a lokacin zaɓe na daga cikin dalilan da ya sa hukumar 'yan sandan Najeriya ke zagaye ta da gaya wa 'yan Najeriya cewa za su iya kai ƙarar duk wani ɗan sanda da aka gaya shiga siyasa ta hanyar ɗaukan sunan shi da lambar shi a aikin hukumar don ta ɗauki mataki. To sai dai fa wasu na ganin anya 'yan ƙasa za su iya amsa wannan tayi na hukumar kula da 'yan sandan Najeriya a lokacin zaɓe? isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya isa lawal ikara kenan Wani rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da agajin gaggawa na OSHA ya sanar cewa kashi goma daga cikin ɗari na jama'ar jamhuriyar Nijar na buƙatan tallafin gaggawa a bana sakamakon ƙarancin abincin da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan wannan ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. taron shekara-shekara na haɗin gwiwar hukumomin jamhuriyar Nijar da jakadun manyan ƙasashe a minnan wannan ƙasa da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne ya sanar cewa mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku ne ke buƙatar agajin gaugawa a shekarar nan ta da tara waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayin ƙarancin abinci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro lamarin da bayanai ke nunin ya fi shafar mata da yara ƙanana da take gabatar da wannan rahoto a gaban waɗannan jami'ai wakiliyar hukumar ocha a niger Madame Fatimatu Bint Jibo ta bayyana cewa La présentation qui va suivre estime en 2019 environ 2,3 millions de personnes dans un besoin d'assistance, soit environ 10% de la population du, du pays. Kashi goma daga cikin ɗari na jama'ar Nijar ne ya kamata a tallafawa a fannonin da ke buƙatar agajin gaugawa a bana, wato mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku. saboda haka miliyan 383 na dalar amurka ne ake bukata domin fuskantar wannan kalubale da a fili ake gane ya karu a kan wanda aka fuskanta a bara yankunan tilaberi da difa da tawa ne abin ya fi kamari sakamakon har ta'addancin da suka tilasta wa jama'a kaura daga matsugunansu kuma muddin ba a hamzarta tallafawa jama'ar yankunan da shigar su ke da matukar hadari ba to kam ɗin bayan Allah za su ɗanɗana kuɗa in ji wannan rahoto. 383 millions de dollars américain pour cette année contre 338 millions de dollars l'année dernière. bayanai sun yi nuni da cewa kashi 52 daga cikin ɗari na kudaden da aka yi hasashen samu ne suka shiga hannun hukumar ta ocha domin agajin gaugawa a shekarar da ta gabata domin a cewar ministan ayyukan jin kai na nijar alhaji lawan magaji gwamnatin wannan ƙasa na da kwarin gwiwar da ke nunin a wannan jikon masu hannu da shuni za su yunkura fiye da bara masu hannu da shuni da suke ba su gudunmawa ai za su gani a tele za su gani a radio za su shigo ina kenan daga yau su an ba su falalar da za su je su ce to an ba mu izini wannan miliyan biyu da kace na dalar amurka za ka bani kana iya ka kawo shi yanzu kai ma kana iya ka kawo shi yanzu kenan ya za a yi bana a samu tun da wuri a kawo karhi mu gama karhi da karhi da su da mu da su ya zamanto a samu biyan bukata na ɗari bisa ɗarin gurinmu ne wannan. Daga cikin mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku da aka kesta cewa suna cikin hali na buƙatar tallafi, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai OCHA ta ɗauki alkawalin tallafawa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida, yayin da ɗaya ɓangare gwamnatin ta Nijar ke cewa ta shirya nata tsarin fasalin domin agazawa mabukata a bana. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sulaiman Muni Barma, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe goma na safe da minti sha tara. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Tan hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan makon ya ziyarci hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya. Don ji da ganin tsare-tsaren da suke da shi na ilmantar da 'yan gidan yari. wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin tarayya abuja madina dauda ta yi tattaki har ta samu tattaunawa da shugaban hukumar ta gidajen yari ja'far ahmad Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske. da akwai satifiket ɗin da suke basuwa mai daraja ta uku daraja ta biyu da daraja ta ɗaya to kuma bayan sun kare wannan mun ka tabbatar sun kare za su fita sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannun da suka koya ko na tela ne ko na walda ne ko na kafinta ne da dai sauransu to sai muka ga a ah, to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta akwai waɗanda ya zan suna makaranta din bari mu ba su dama su ma su yi makarantar to sai muka fara adult education na yaƙi da jafilci daga nan sai muka fara na junior secondary school sai muka fara kuma na secondary school babba wadda za su kare da waye ko neko to alhamdulillah kuma sai ga national open university ta zo da national open university ta zo sai ta ba da damar cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu so ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan aiki nan nashi karatu to sai muka fito da wannan tsari da haɗin gwiwar national open university sai muka kafa to alhamdulillahi yau muna da santa guda goma kuma za mu ƙara wasu amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri muna da mutum wajen 23 waɗanda ke eh, sama na digiri na farko akwai wanda ke digir da digirgir mutum ɗaya Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin kungiyar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka dubu ashirin. Shugaban hukumar kula da gidajen yari Jafar Ahmed ya ci gaba da bayanin yadda hukumar za ta yi da dalar Amurka dubu ashirin da suka samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba abin da ya cancanta gare mu, abin da muka yi decidin a hukumance cewa za mu samu wani wuri inda za mu gina katon hall center mu kira shi unesco confucius center for literacy saboda a yi mai a yi karatu a ciki wada na jami'a wada na secondary school wada na ko adult education ya zama dai center ce inda ake koyon ilimi na zamani wani tasiri kuke ganin wannan shiri ke yi ga waɗanda adda suna da gurɓataccen hali amma kuma sun fita a matsayin waɗanda za su iya taimakawa tattalin arzikin ƙasa? ba bani da statistics a nan, amma na san cewa muna da mutane da yawa waɗanda muka ba kayayyaki kuma yanzu muna ziyartar su a wuraren da suka zaɓa su zauna su yi wannan sana'a kuma suna sana'a kuma wasunsu har sun riga sun ma ɗauki wasu aiki gyaran halin da aka yi musu a cikin hukumar gidan yari ashe ta yi kyau ga kuma jama'a da ita kasar gaba baki daya su mun yi tasiri wasu na kokin cewa bayan sun gama zaman gidan yari kuma sun fita duk da karatun da suka yi suna samun matsala wajen samun ayyukan yi saboda ko har lokacin ana kyamar su to kuna sane da wannan in kuna sane din akwai wani mataki ne da kuke dauka akan haka muna sane da wannan cewa bayan mutanen da suka kare gidan yari bayan iyalinsu bayan abokansu da al'umma da ba gaba daya suna kyamarsu to hukumar gidan yari tana kira ko kira ɗaya ne za mu iya yi ga cewa al'umma cewa waɗanda suka je gidan yari ba wai ba za a gyara musu halinsu ba ne ko kuma ba halinsu ya gyaru ba ne su gwada su su gani kafin su kyamace su amma kyama tana iya sa shi wanda aka kyamata ya sake dawowa gidan yari saboda in ya je gidansu ya je ga abokansa ya je ga sauran jama'a duka aka kishi ta bai da wani abin da ya rage masa illa in sata ce ya taba yi sai ya koma ga sata in fyaɗe ne ya taba yi sai koma ga fyaɗe so ya kamata mutane su sani cewa mutanen da suka je gidan yari suna gyara halayensu in har za mu iya samu waɗanda za su ƙare digiri in har za mu samu waɗanda har yanzu ke sun kare digiri na biyu in har za mu samu waɗanda suka kare digiri na uku domin su akwai gyaran hali because ilimi baya zuwa sai da gyaran hali zamu duk wanda ya kai ga wannan din lalle ka tabbatar da cewa ya zama mai gyararren hali so ya kamata mutane su yi la'akari da wannan su karbe su hannu biyu su kuma ba za su yawanci su ba ba za su kuma nuna yatsa ga hukumar gidan yari na cewa ta kasa because al'umma ce ta kasa in har sun fito sun gyaru mutum ya fito da digiri ne yana aikin shi kuma ana kyamatarsa to al'umma ce ta kasa ba hukuma gidan yari ba so al'umma jama'a suna da wani nauyi wanda a bisa kansu na cewa kada su kyamaci waɗanda duk suka fito daga gidan yari Benjamin Theophilus Okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri. I was only person in 2015. Okechukwu ya ce, na gama digiri a shekara 2015, hannun digiri na biyu a shekara 2017, yanzu ina digiri na uku. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka madina dauda da bakon namu shugaban gidajen yari na najeriya ja'far ahmad sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam. A maza da mata dunmu zan miƙewa kayi ƙoƙarin Yusuf Aliyu Haranda kenan da shirinsa na ilimi. Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Gingir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, inda yake cewa Salam VOA Hausa kaddamar da aikin neman man fetur a kogin Kalmoni da ke karamar hukumar Alkairi a jihar Bauchi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi abin yabawa ne matuka. fatanmu Allah ya sa haƙan ta cimma ruwa. Saƙonmu na gaba a yau ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau inda yake cewa hakika mu kam al'ummar jihar zamfara tashin hankali da barayin shanu suka jefa mu a ciki domin kuwa shekarar bana za mu iya fuskantar matsalar abinci a karkara da birane abun sai dai addu'a kawai da neman ɗauki ga mahukuntar tarayya baki ɗaya sai sako na gaba inda ya fito daga bello ishaku jihar gombe inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya muna yabawa da kuma jinjina wa gwamnatin shugaba Buhari dangane da kaddamar da fara haƙar ɗanyen man fetur da iskar gas a jihar Bauchi. Fatanmu Allah ya sa a cimma gagarumar nasara a wannan aikin. na harkar ɗanyen man fetur sai sako na gaba ya fito ne daga buhari ya haya inguru jihar bauchi inda yake cewa Hakika yau take ranar cutar kansa ta duniya don haka Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a duniya da ƙasarmu baki ɗaya. Amin. Yanzu kuma sai labarai a takaice. kasashen Birtaniya da Spain da Faransa da Sweden da kuma Denmark a yau litinin sun bayyana amincewarsu ga shugaban 'yan adawar Venezuela a matsayin shugaban kasa mai riko. Kasashen na turai suna buƙatar Venezuela ta gudanar da wani sabon zaben shugaban kasa nan ba daɗewa ba domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da kuma matsalolin kayan taimako. sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya dora a shafinsa na twitter cewa nicolas maduro bai bayyana sakamakon zaben shugaban kasa tsakanin kwanaki takwas da doka ta gindaya ba ya ce a don haka ne birtaniya da kawayenta na turai suka amince da juan guaido a matsayin shugaban kasa bisa doka kafin a gudanar da zaɓe na gaskiya kungiyar al-shabab mai zafin kishin addinin islama ta dauki alhakin kai wasu hare-hare guda biyu a somalia a yau litinin kungiyar 'yan ta'addan ta ce wani dan kunar bakin wake na kungiyar ne ya harbi manaja kuma ya kashe shi a tashar jirgin ruwa mallakar kasar dubai a yankin portland na somalia To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatarwa da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin sai injiniyan mu na yau Mr. Peter Handley Amina Buhari auna ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare kada ku yi nisa muna nan tafe da shirin yau da gobe shirin matasa.